A kan aikin gona, ministan ya ce, ta tarin tsarurruka fagen ya samu gagarumin bunƙasa ya nuna cewa gwamnati a kufa ado zuwa yanzu ya zuba jarin sidi biliyan 1.8 cikin fagen na aikin gona ya ce masana'antu saba'in ƙarƙashin shirin gunduma ɗaya masana'anta ɗaya yanzu haka suna aiki gadan-gadan sa'an nan ya kara da cewar gwamnati na taka tsantsan wurin kiyaye barnan kuɗi yadda ba zai haura gibin kasafin kuɗin shekarar ba ya ce a dalilin yadda cutar covid-19 ta shammaci tattalin arzikin duniya gwamnatoci na duk duniya na ɗaukan matakan sauƙaƙawa kasuwanci da mutane akan tsarin kashe kuɗi. countries the world over have Irin tsakani da aka gindaya wa kasashe duk duniya lalle ne an tsawala, amma ba don komai ba don taimaka taimakawa ɗorewa tattalin arziki cikin wannan lokaci da ake fama da annobar corona. Ya kamata a lura cewa yawancin tsararrukan nan a ƙasashe daban-daban ba abubuwa da an ka tanade su a sassamin shekarar kuɗi ba ne a wurin ƙasashe kamar su ghana da su kuma sun samu gefen kuɗin ba saboda ɓarna ko rashin iya tafiyar da harkokin mulki ba ne saboda hali da ake ciki yanzu ne. Dr. Ebenezer Ashley masani ne na tattalin arziki a ra'ayinsa ministan ya taɓa duk fannoni na tattalin arzikin ƙasar da irin abin da gwamnati ta yi da kuma abin da za ta yi nan gaba. na farko ya bai mun san niyan gwamnatin ghana abin da iso a yi a farkon shekarar to tun da tutan babban da ake kan shi covid-19 ya fara nan kuma sakiyan da ya zo cikin zamanin mu cikin shawara ta wurin cin gaba cikin harkokin mu kuma sakiyan da ya zo ya kamace da nuna ma jama'a a san abu da ke faruwa cikin. Ko abin da ministan ya ce gwamnati ta yi a fuskan taimako din ya isa ya magance wa mutane matsalolinsu ga abin da wasu talakawa kuma ke faɗi game da kasafin kuɗin tsakiyar shekaran. Sunana Muhammad. Ministan ya bayyana shirin gwamnati wanda suka yi da wanda ke gaba za su yi. Ai budget kenan. Za ce gwamnati bai yi kokarin wurin tunkarin matsalar COVID-19 ba ne. Kowa ya ga irin kokarin da ta yi cikin matsalar nan da ake ciki. Ni ra'ayina kenan. Sunana Clovis. game da budget rabin shekarar nan gaskiya abubuwa da ministan ya bayyana gwamnati na yi a zahiri yana da shawa amma gaskiya ne yana zuwa inda ake bukata ya je na bin tambaya ministan ya ba da sanarwar ƙarin tallafi da ake baiwa marasa galihu haka ma an samu rangwami a kuɗin ruwa da wutar lantarki Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana